labarin fim ɗin zarge labari ne da ta kunshi sarƙaƙiya zarge ƙalubale soyayya turjiya da abubuwa da dama zarge zarge zarge to wai tsaya tsaya tsaya tsaya tambaye wani abu yanzu idan muka yi aure ya zamanto na samu aiki a wani gari mai nisa shin wai to ya zaki ne <laughs> labarin nabil labari ne da ke kunshe da sarkakiya soyayya cin amana da abubuwa da dama kashi zan so ku ga abin da ya faru da ni ku biyo mu a youtube channel din altaharit tv domin ganin yadda za ta kaya tsakaninsa da wadda zargin ya kama